darasinmu game da mutane waɗanda ka gado da waɗanda ba su gado in da kuma ba da bayanin da lallai a gado kai ƙarshen wannan bari ba wa wasu mutane sun tayi ila annahu yarisu bi aqawahu ma mutumin da ya samu da lallai guda biyu da jiki kuma abin nan masu kairi bangaren mata da bangaren maza su a gare shi wasu malamai sun ce ya rike da aka wafa sai a yi kaje asibiti abin bincika shi a ga wani bangare ya yi kari cikin bangarori ne guda biyu duk bangaren da ya yi kari da sai shiga da wannan bangare wahiya al'umuma wato a gehen uwa falaha a kusan inda muka kwana mutumin da yake majusa ne ya haifi ya shi ya haifi a jikin, sai ya aure ta sai ta haifi ɗa to kusan ɓangaren na mutu ciki ne na mutu muna darasi shi ɗan uwa ta yi da shi da ita wa da kane wa da kane su ya ta yi ta uban su guda wa wasu guda uwa ta yi ya ta yi ta shi kuma uban uwar ya ce ta ɗan ɗane na da ya zo ya shigo musulunci da wanga kuce wato kusa shi na muke darasi shi na muke darasi a gari to an ce shi ɗan ne yana iya gado da ɓangaren da ya kai yi da shi lokacin da zai yi gado ita ma uwa ta tana gado da ɓangaren da ya kai yi gare ta to fala a kuluku ita umuma ko uwa za ta ɗauki kulukun a ta yi wala shi al'adun yawa wasu malamai sun tafi Sai san wasu malamai sun ce idan wannan ɗanta ya mutu da shi wannan ɗanta a idan mace ɗanta ya rasu tana da kashi guda cikin uku na zuciya to idan a mutum ya rasu ya bar ya kai ta tana da kashi ita ma tana da kashi guda cikin uku na wasu malamai sun ka ce gado biza sai ta yi gadon ɗanta ta yi gadon kaninta wasu nan kuma sun ka ce ta yi gadon uwa kawai uwa ce ta ya mutu a ba ta kashi guda su uku wala shi alabin uwa genin dan uwan da ba a ba ta komi bayan lantarki da aka wa idan ba sai gado da mai kari ba shine zaman ta uwa yana irin da rusu bil akhar to sai sai ta gado da bangare da na zaman ta dan uwa ya in zama ne dan uwanta misali misali in na ka ibnata idan mutum ya aure da yafi ba da bibinta sai ta haihuwa mai biya ya aure da ya sai kuma ta haihuwa mai biya sun mana kaha tilkar dinta sannan biyan nan ta da kuma ya koma auren ta ba ta da wadda da sai ta zuma ya da kun ga rikici ya karu su majusa duk suna yin haka na ma duk majusa suna yin haka ya yi aure ya haifi ɗaya ya sai kuma sai ya aure ta da ga tashi kuma sai ta haihu da shi ta haife ya kuma ya kuma aure da ne shi kanya ya gama tori guda da uwarsa to ji kai ya ga tata sai ta koma ta haife ɗa namiji fa a tabbe waladu wal'ula ukutu hadar waladu wannan ta farko wadda matsayin kaka sai take yanzu shi ɗan da to ukutu iya sai ta eh wajen da to kuma kaka sai ta ya sai ta don uban su guda kaka sai ta don ita ta haihu uwa ta yi wasa ne ya uwa ta ji kuma wata ita ta haife shi ita ku umu uwa ta yi har yanzu ga ta uwa ce yi wa akutu kuma ga ta kana wasu ya ne tun da uwa su wato a mutum wanga misali kamar bari in muku misali yadda za ku gani kamar robertson wanga shi ya kuma wanga ya zai ga sai ya aure sai sun haihuwa mai biya da da ta haihuwa mai biya sai ya aure biya ya zama dole sai a kai ita ko diyar ga tashi diyar ga tashi da ya aura ita ko sai ta haihuwa ɗanin nufi shi da filin da shi na annan kuma waɗanda duk ya nuna kuma don mata nuna da biya da biyarta duk mata ne na ya auri yaro ya ce to far'ula ya ce ta wadda aka kaɗan ga to hatsar walaji ita yar uwan kaɗana da ita da shi ya da kaɗa wajen da su kuma kaka ce tafin da ita ta haifi uwa ta yi wasaniya uwar ga tashi umu ita ta haifi shi uwa ta yi ta wa uku kuma ya ta yi ta da uban su uwa ta yi ta kuma ya ta yi ta to bari za ma ta mauludu idan ɗan gana uku ya mutu wadda da umu su uwa ta yi kuma ya ta yi da ɗauki kashi guda cikin uku na dukiya wal baki lil azmi saura a babu ba wala shi a lil mawdu'a ce ula ita kaka ta ba a ba ta komai li'anna ukhtaha saqidatun dan yar uwarta ta fadi ita uwar yaro ita ce a yar uwarta tun da ita da ita ya da kana su ya hada bil adukun da ubana wajen da ta yabe da umarka kuma zamanta kaka ta hada tun da akwai diyarta kaka ba a ba ta gado in diyarta fa in mata ba da mawuta da azu idan shi ko yaron da jikan ga na uku gare ta idan ya mutu ba da mawuta da azu bayan uba ne ya mutu walil ummi thuluthu to uwa ta ta dauki kashi guda cikin uku walil jaddati annisu kaka ta wadda ta yi uwa ta ki da rabin dukiya bil ikhwa saboda ikhwa ta ta zama daya ce li'an na jaduda ta ha mahazubatu da dole saboda ba ta cin gabo da gadon kaka tunda ba ba uwarta tun da diyar tana ita kakar ba za ta ci gado ba tun da diyar tana fa in mata ba da mautul ummi idan koyon mutu bayan uwa ta ta mutu falil jaddati sulusi to tun da uwa ta ta mutu kun ga kaka ta yan nan to kaka a ba ta kashi guda cikin shin da abin da duka saboda zaman ta kaka wala ta risu da akwa sai a hana mata gado da zaman da iya ta ba ta gado ne na wajen ya har za kawai da zai nemi da wannan ya ce magana zai nemi da sabi wanda ya kada zuhuri wa maliku wa shafi kuma da ita zuhuri ya yi fatawa da maliku da shafi duk sun musulunta kai ko an musu musulunta na rawar da su kayi riga da rai musulmi na haka duk musulmi na eh duk musulmi na haka su duka duk musulmi na illa dai an riga an yi abubuwan da an kai lokacin jahiliya an riga an yi abubuwan da an kai lokacin jahiliya amma duk ne ai wanda ya musulunta bai wanga bai wanga sun yi abin su na kanun su musulunta eh ai da da da sun musulunta musulunci ya kashe wannan auya cikin musulunci babu shi amma dai hukunci na nan tun da mutuwa ta ito ya za a yi shi na an karawa musu wanda za a raba wanda ba musulmi ba ya mutu na wadda suka so hankali suka kowa wadda ya gada ma shi gani wata ce wani ya bai kowa wadda ya gada ma na ya bai to sun haɗu cikin musulunci da musulunci ya diba dole ya ga tun da su musulun da kaka zai raba su kaka zai raba musu su bai cewa auren jahiliya na bai da hukunci bai cewa algasu a halabi wa ba na da jawili a halabi a halabi da wannan malaman jahiliya ne aka malaman gargajiya amma malaman musulunci hukuncin musulunci suka bi kuma wa kafa da kun gaji a kowane da ya ke tare da kowane da dojin kayarai da shirme na duk haka nan na aka tafiya shi yasa kun ga kullum suke yi kina kullum suke yi duk wanda kuke ji sun abin nan da ɗayan su yi yawan su kayarai na ba musu to yanzu mun dawo a abin nan a tasiril aziz da sigar aziz sharhu kitab tauhid mai littafi ya ce kulta na cewa bil kistati fawaidun wannan kista da muka ambata wato tana da fa'idodi na ba'al musannifu ala ba'adi amma littafi ya yi tunatarwa ga sashen fa'idodi Muna daga cikin fa'idodin anna man fahima hadal babu lalle duk wanda ya fahimci wanga da wa ma ba da kuma ya fahimci abin da ke bayan babobin da za su zo bayan wannan babi ta bayyana da wata islam to ba da musulunci suna bayyana ba. da wannan yana gane musulunci ba a gari wato musulunci ya zama bako wara kuma zai ga abin na na min kudratin layi wata da hadisi al-quluba al-ajab zai ga war'a al-ajaba zai ga abin mamaki min kudratin layi daga kudura Allah wata dalili al-quluba da yadda Allah ka jikiyar da duk Allah wato Allah na jikiyar da duk Allah sai ya ya ya matar da hankalin sai a yi ta abubuwa sai daga baya sai hankali ya dawo duk wanda ya fahimci wannan kista yana gane haka wato abin da aka so duk abin da mutum zai yi ya binciki nasi ya gano nasi don ya yi tafiya bisa gare su sai ya samu mahita wani na daga cikin fa'idodin wannan kista ma'arifatu sanin cewa anna awwala shirkin hadasa bil'adu lalle shirka na farko da ya faru cikin ƙasa bishe ba haƙi mahabbata ne da da shirka ne na sun salihai wato so na ya kai su ga zama mu mushrikai so wato shi da so da ki abubuwa ne waɗanda da haɗari so yana sa ka kauce mu hanya ki yana sa ka kauce mu hanya so yana iya kada mutum da haɗari yana iya kada mutum da adadi wannan abubuwa lura da su wato matsalar duniya idan su yi yawa yana iya kada mutum da adadi matsalar lahira idan su yi yawa ko su yi yawa yana iya kada mutum da adadi duka waɗanda mutum sai ya bi su a hankali shi ya sa hadisi ka cewa a habib baka ka nan ma ka yi soyayya da masoyinka da sauki ba cewa an kai kasace shi ba amma dai ka ji abubuwan da sauki kuma ka yi kiyaya da makiyinka da sauki don gudun kan fada da matsala kun gani misali wani mutum na shi ba ko malami ba ya zo muka lanna da shi yana taimakon wasu misalai ya ce malam ita duniyar nan wato sai an bi da hankali ina dai saurari ko ba tsohuna ba amma tafiya gare shi sai ya kama lissafta min wasu abubuwa bayan ya gama yake, malam ba zai rage maka da wani abu na ce to da shi ya ce wasu mutane na wani mutum ya hito takarar wani mukami ga siyasar da to su ko rattaba doka da sa mata hannu ga hannun su sai sun ka rage idan su duka sun ka ba tunanin matsala sun ka koma tunanin don ke yi a cikin kaka za su su yi doka wadda za su hana mai takara sun kai kokari sun kai doka gaba sai a diba komi ba ya ce wallahi malam duk waɗanda waɗanda an manya da masu magana da yan jarida ba cewa dole sai an zartar da dokar da waɗanda ba su yi magana ba duk wanda ya samu dokar na hannu shi ma dokar ta hana mai takara shi mutumin bai yi takara ba kuma su dukan su doka ta dokan da sun kai su sun kai da don su takura wancan ba su dibi kansa ba saboda kiyayya ko da sun kamu da idan su kowannen su ya tashi zuwa ko ta takara da ko ta ce su kun kai dokawa ba za ka yi takara ba yace mutumin na zaune su ma suna zaune yace wallahi malam kiyayya hadari gari ta eh saboda wancan musulmi ba su lura da kansu ba idan su yare shi ɗaya suka gani wanda za su karya shi sai sun ka karya sun ka karya kawunan saboda kun ga ƙi ƙiyayya haɗa gida da yahuda ke yi a ta yi musu ya sun ka ce ma a hanzarar lama na zarar lama shi allah kwami bai sauka daga sama ba kuma suna ya faɗa da majusawa suna cewa su da kai suke da wanda Allah ya saukar na adawa da gida da kiyayya sai kiyayya sun gama zuwa Allah ya haifo kaka za a yi kashe kai labari da shi da kwarishawa ya ce shi ma Allah ya haifo su da zan ke ma an zana Allah ala bashirin ne shi Allah bai saukar da komai ga mutum ba wannan magana da sun kai sun ka ce Allah bai saukar da koyi to ko su sun ka koma ce ah, ya sauka sun yi karya sai an ka shahi su da wannan mutuncin sai zai shi ko da yake da gaske na Allah ya ko shi da ya wuce su ko sai an ka shahi saboda haka jama'a ku yi hatara da kiyayya kiyayya in kana ya da mutum ka yi kiyayya a abu girba gida ka haunan ma manzo Allah ya ce ka yi ƙiyayya da maƙiyinka da sauƙi yi ƙiyayya da shi da sauƙi don gudun a ta an yaku da habiba ka yi wa mamma wata rana da zama masoyinka ka ji kunya in ma bai zama masoyinka ba waje ƙiyayya da shi in ta yi tsanani sai ka kada kanka sai haɗa shi Mm. suna nan ba masu na ba kiyayen nan na nan cikin zuciya illa dai haɗa kai da an kai ai wani abu kiyayen nan na nan cikin zuciya haɗa kai dai na an kai ai wani abu to ku rika lura da kyau duwa da ba ku son mutum ku rika tsayawa ku faɗi magana kan ku yi magana kan ku yi wani abu wanda zai kuna eh, ganin don ku karya shi ko kaka sai ku kare kanku gaba ɗaya Allah ya kare mu Allah ya kiyaye sannan wabin ha daga cikin fa'idodin wannan kissa akwai ma'arifatu awwal shay'in guyira Rabi, dinul anbiya sana abu na farko da an ka garwaye addinin annabawa da shi shine son salihai da shi an ka fara garwaye addinin annabawa wa ha daga ciki kuma akwai ma'arifatu saboda kabulin bidai wato sanin eh, abin nan ma'arifatu sanin wato saboda kabulin bidai eh, abin nan eh, dalilin abin nan kabulin bidai karban bidai ma kauni shara'i wal fitri tunkiruha duk da kasancewa shari'a da ɗabi'a tana kyamar wannan abin dalilin bid'a wa daga cikin fa'idodin wannan kissa anna sababa zalika kullu mazajul haqqi bil batil wato duk abinda da asanadiya waɗannan abubuwa duka wato darkaki gaskiya bil batil a yi amfani da ƙarya a ruhe gaskiya wal awwalu mahabbatu salihin na farko shine son salihai wa thani fi'l unas na biyu aikin wasu mutane min ahli ilmi na masu ilmi wa dini masu addini wato shay'an aradu bi khairan wani abu na wanda sun ka ne alheri da shi waɗannan man ba adawan wanda a bayan su sai yayi zaton annahum aradu gairar su wani abu na sun karfa ba ba addini ba kun gani na marko da sun kai hotunan malaman da manuwa sun kai sun fice don su rika tunawa da jihadin malaman su ko na biyu da sun ka taho a radu gaira su ko sai sun ka da wani dai sai sun ka ci waɗanda su su ba maka bautawa ku zo mu bauta musu duk kuma kista ta ba da wannan fa'idi ومنها minha ma'arifatu jibillatil insan cikin wannan fa'idodin kisa akwai sanin ɗabi'a ta mutum jibilla ɗabi'a fi kawanin haƙi yanku su bi ƙarfi ga kasancewa ga al'adar ɗabi'an mutum gaskiya rage ƙari daga cikin zuciya ne walbadi da fi ƙarya ko ƙaruwa daga cikin zuciya mutum bari kamen mu wuce nan mu dibi wasu abu ga kanmu ga kanmu dori inda an ka hito idan za ku yi aure cewa kuka yi mi a sunan annabi wajen aure kun ga imani na to imanin na ragewa ƙarya na shigowa zuciya kuka yi mai abin mu kanmu bari malam ya sani ba malam aka tambaye gaskiya gare ba sai a ce tuka a bari ya sani kun ga imani ya rage ƙarya ta shigo kuma sun sani da ganganna don in mala ya sani bai bari a sai a ce a bari mala ya sani ai shi mala ya ana bai ta tashi ai yanzu aka baka mata kun ga ƙarya ta yawa cikin zuciya imani ya rage suna ganin in an ka bi gaskiya ba a samu abin da aka so amma tadda akwai imanin cikakke ganin aka yi ba a ma samu in ba gaskiya an kai ba yanzu ko da babu imanin ganin aka yi ba a mata mu yi ayi gaskiya to misali na nemo bari yi muku misali na biyu na siyasa an yi wata siyasa a sanda. mutane sun ka yi kuma sun ka raba kuɗi aka towa aka samu 'yan kai suka ce ba su son ko ɗari ba su son amma dai a yi haɗu wajen zaɓe da aka haɗu wajen zaɓe aka yi zaɓe ba a ba su koɗari ba amma waɗanda ka iya tuna da wannan tarihi shugaban da an ka zaɓa sai da an ka tallaba shi bisa an ka ɗora a zafi ga kafaɗa ana yawo da shi ya ce ko kaɗan bai ban mu waɗanda ba masu ba da kuɗi yan kai yi ke a wannan lokaci addini a gaban sha sun kai addinin suka karewa to ku auna da yanzu wallahi ku bi ta malam bai samun komi wallahi ku rabi da malam sai eh, ku rabi da malam wallahi ku babin ta malam kai ko ku ta inda wani ka ba ku har wani babba daga cikin su ya ta wannan almasiri ga iske ne ya ce malam yana faɗa maka wallahi kwabban ku ta zai shi ne to kun ga wannan abin ragewar imani na sannan mutunci ya rage wanda da kaga yana haɗin sai kuɗi kwaɗoke kuɗi ne ya baka baka yi mai aiki bai jin ciwon ɓacin ka biyan ka yi kin gaya yi sannan mutunci ya zuri duk ɗan siyasa da kun ka zaɓa don kuɗi ne in ya ga dama in ya ci zaɓi ya taimake ku in bai ga dama ba jingaye da kuje biya ku duk abin da zai ba ku yanzu ga dama ta yana saboda haka magana wata rana ka toka ilke shi ga kujera ta waɗi a yi min sai ya ga dama in bai ga dama ba ba zai iya ba da ƙarshe za ku dawo wajen malamanku ku ce su yi magana bayan na ku mutunci da ya zuri wallahi malam in yi magana wallahi komai yace ana yi ana yi malam ya ki magana a yi mana malam ba dan mahaukaci ana ba ko da ɗaya mahaukata ko ɗaya wawaye kun ce kun gure ga uwa uwa wajen taku to ni za a yi to imani na ka ragewa in ya rage sai banna ta shiga ce sai mutum ya aje magana addini babu ruwa ne da addini duwa da kai ya dibi addini ne ba zai diba ba shi kawai abin da ya ka dibe nawa zai samu to in imani ya rage haka na aka koma ku dibe ku ku gani ai kun ga idalar gaba ɗaya mutuncin da ya rage saboda ni ku haɗa kai ku abin ku da Allah kun ce ba ku wanda ya ka ba ku kuɗi shi Allah to wata zuwa gona ya ɗauko ga aiki ya ce tawakalo mai min gonar ka ka ce to ina da jama'a da muka aiki tare da su ba ni ɗaya ne kai ba ka ce to sai ka kirawo su ka ce ka kirawo su ya ce sai ka kiro su ka kiro su ya ce nawa za ku noma min gona ga sun ka ce wanda ya ce ku yi min nasiha kun ka ce wallahi mu in ana ba mu ya za mu nome maka ita da kyau amma wallahi ba mu rage daga wanda ya ce ga wanda to ya kai kaka dan mahaukaci na gwakwato ku ce wai kun kai kaka ya kun taho a raba a raba a cikin gona an kai kaka kun taho a raba a cikin gona dan mahaukaci na in ya ga dama ya tafi da ku in ya ga dama ya fi wasu su yi mai aiki ma'aikata na ko gobe aikin na ya tashi ya tuna samun ma'aikata to ga ita ce babban matsala wadda take damun mu yau manya su yi ma yara magana sun ƙi musu magana su nuna musu addinin nan su rike addinin su da ke sun ƙi sun ƙyale yara kwato kuɗi wa ka zama mun baka kuɗi kullum ko uwar ka ba ta zama baka kuɗi kullum ita ta yi ka bai ita ta yi son yi da babanka ba ta zama baka kuɗi kullum to wanga da shi na kuka ji ana taɓashin yan siyasa ana taɓashin su yau cikin ƙasar ga babu wanda aka ɓaci kamar shugabanni bisa membarin wa'azi su aka ɓaci bisa membarin masallacin juma su aka ɓaci masallatai ne hamsin salawatu su aka ɓaci wata shari'a Allah ta ce a yakana duk son raina aka yi duka son raina duka son raina a kai kuma wani wai wai da ya lalaba a jiyo ne ya ji babu kwanci to shi wai ya kaɓa mutane ba su a kai wani ya lalaba aljiyo ne ya ji babu kuɗi ya hau membarin horo ba ranar jima ya yi taɓashin shugabanni ya yi taɓashin shugabanni ya yi masu baka addu'a yana jidowa sai an ga kawo mota ko ofis an kaɓa shi an ka shi miliyan shi ke nan da jima ta dawo sai ya kama ya kama yau ya kama yahu mutane na faɗin ai ai mai nafiya ba zan ma nafiya ta an kai ba jinga ce ta jibi sai sun ka ƙari sai ya koma hawan member sai an ka ce na dss ko kan mai a to ni uhani ne ni uhani ko ga izala yana da uhani ni uhani ne dss su kame shi ba da ma suna yanzu ba shi kashi kafin su fere. shi shi ke na kawai an mai da mimbarori inda an ka sani yori ranar jima'a ka ce masallacin jima'a a yi hudu ba a faɗa maka Allah ya ce maza Allah ya ce ka ji daɗi ka dawo da farin ciki In an sa wa'azi ka ce a faɗa maka magana Allah abinda za ka yi ka ƙara gaba wai kawai abinda za a faɗa ma ɓace shugabanni in ka dawo ka yi ta ɓace. su yan kuɗin da a gare ka kai ma zunubi ya taru kwana biyu su ƙari shi ke nan kai ba ka dawo ka zama in ba a tara ba ka zama wadda ka zama to duk waɗannan abubuwa da kun ka gani wato rage imani imani ya rage barna ta yi yawa cikin zukata saboda ta ku gyara imaninku da kanku mutanen gana ku masu jagorancin ku wanda ya kwashe su ga ya kwashe ku ga ƙarya da halaka ka ku bishi ku tsaya ku yi umarni da kwakwalo ku da basira ku ku kalla ku ga mina na aka kiran ku gare shi kwakire ku ga kudin da an ka biya shi ka ku bishi tun da sun ka ƙari ma yana ma iya canza tafiya in kudin da aka ba sun ka ƙari yana ma iya canza ku lura da wannan ku gyara halayen ku da na gaba wani na cikin fa'idodi annabi ya shahidar lima nukila an ba'ad salafi cikin wannan akwai shaida ga abinda an karwaito daga tashin magabata annal ta lalle bid'a sababul kufr ita ce dalilin kafirci da ai wannan bid'a ta hotunan da an kai ita ta ta kai su ga kafirci da bauta hotunan ai inda ba a yi bidi a yin hotunan ba tun da annaba ai sun mutu ba a yi musu hotuna an ka aji cewa a rika kallo a tuna da su ba ai ba a yi haka nan ba saboda haka ita a ita asaliyar kafirci wa annaha ahabbu ila iblis min ma'asiya shi iblis ya haifar a bisa ga sabo iblis wato ya yi son ka ƙaga wata bid'a ka bi ta bisa ga kai sabo kai ko shaƙe za ka yi baka shi shaidan baka maka bid'a ko shaƙe za ka yi baka birki iblis baka maka bid'a la'anna ma sai ta tabo mina don wanda duk ya san sabo na ya kai yana iya tuba ga sabon fa san sabo na ya kai wata rana ana wayo gari ya tuba wal bid'atu la yutabu minha bid'a ba a tuba gari ta kullum mai ita gani yake ya fi kowa zama da ita shi yasa iblis ya kaso wa mina daga cikin fa'idodin wannan kissa ma rafatu shaydani sanin shaydan bima ta'ulu ilayhi bid'a shi shaydan ya san bid'a ko kaga ta ya san abin da take dawowa gare shi walau hasana walau hasuna da fa'ili ko da mai bid'an nan niyya ta ta farko ta yi kyau shi dan ya san karshen ta mugu abu za ta koma gare shi wamina daga ciki ma'arifatul qa'idati kulliya sanin qa'ida hadaddiya wahiyar nayi ana gudu shine kissa tana nuna an yi hani daga zurfafa wa ma'arifatu ma ya ulu ilayhi da kuma sanin abin da zurfawa ta dawowa gare shi wa mina kuma cikin fa'idodin wannan kisar akwai wato mudirratul ukuri cutarwa ta zannawa ala kabrin wajen kabari da ajiyar amalin falin don wai mutum shi aiki fali ya koma inda kabari ya yi zaune don shi aikin kwarai wannan kista ta nuna haɗari ne don kun ga da sun ka tawo inda kabari ne kaburburansu sun ka aje hotunan suna jin nishaɗin ibada suna bauta ai kun ga wata takai su ga kazinci takai kai ɗiyar Wani na daga ciki akwai ma'arifatin nahi ana tamatsi yin hani game da hotuna wanda yake mata bi izalata da yake ma wajen kusa da su a tamasi da hotuna masu inawa wa mina daga ciki ma'arifatu izami sha'anin hadir kissa sanin sha'anin girman wannan kissa washe da ta ta ilaha da tsananin bukatan mutane ga sanin wannan kissa ma algafalata ana duk da rabkanin mutane gare ta duk da rabkanuwan mutane gare ta mutane sun rabka daga hadarin ya yace amma wannan kissa tana da sha'aninta na da girma kwarai daga gaske ko da yake mutane sun rabka na gare ta akwai tsananin bukata ga mai da hankali gare ta a dibi hotuna na ba, ku dibe mu ku gani yanzu yadda mun ka hotunan ga yadda an ka hotunan ga yanzu ku dibe mu da kyau ku gani ya ce to akwai haɗari inda za su kasance gobe shi da haɗari makoma hotunan nan nan gaba shi da haɗari wa mina daga ciki wani a ajab wato wannan fa'ida ita ce mai ban mamaki karatun iyaha kun karanta wannan kisa. fi kutubin tamkiri bi kutubin tafsiri wal hadisi a cikin littafan tafsiri da na hadisi wa ma'arifatu bi ma'anar kalamu kuma sun karanta kun karanta kuma kun san ma'anar abin da kissa duk abin da an magana ta kanin kun gane wa kaunan layi hala bai na kulubin kuma duk da haɗarinta da sun ka karanta kuma Allah ya shiga tsakaninsu da zukatansu ba su mai da hankali ga zukata sun kadi bai haɗa ta ba ta yi ta kadu annabi ila ƙaunin a qaumin nuhi har sun ka dawo sun ka ta aikin da mutanen nuhu sun ka yi kuwa amdalu da ta shine ibada wadda ta yi kowace kyau wato mutanen nuhu da sun ka bauta wannan hotunan mutane sun ga haɗari sun karanta littafan tafsiri sun karanta littafan hadisi amma Allah ya shigar tsakanin zukatansu ba su gane haɗarin ta ba sai suna ganin wannan aiki na mutanen annabi sun yi kokari ba na hotunan malaman nan da sun kai kuwa abdullahi ibada ta shine ibada mabibiciya wa ta kadu anna nabiyallahi wa rasulahu suka eh wa wa ta gadu anna nahaya Allah wa rasuli abinda Allah da manzo ne yayi hani huwa huwa al-kufru al-mubihu lil-dami wal-mal kawai wanda ya halitta jinin mutum wato ya halitta a kashe mutum wal kuma a kwashe dukiya sai wato a yake shi dukiya sai ta zama gani ma sun kace wannan kafirci shi dai a halanne sauran kafirci duka ya halitta kun ga wannan wani hadari na mutum na iya karantawa ya gane amma kuma kaga ya dawo abin nan da ya gane hadari ne ya dawo yana yabo ne yana kuma gyara ne kuma ya san yana da hadari shi na abin da muke tafiya duk abubuwan ga da kuka gyara da ɓace-ɓacen ga da kuka kuna ta ɓacin mutanen kirki duk kun san bai da kyau da ku da ku duk kun san bai da kyau amma Allah ya shiga tsakanin zukata an kasa a gane Allah ya shiga tsakanin zukata an kasa ganewa amma duk an san mai da kyau wamina daga cikin fa'idodin wannan kisa at-tasrihu annahu lam yuridu illa shafa'a bayyane babu abinda suka ni ga bautawa hotunan ga illa shafa'a ke so dai suka bada da dace tona kawai shi ya kai su ga bauta a hotuna kuma har yanzu duk waɗanda kaga suna bauta a hotuna ton na suka gina wa zanno a annal an al'ulama alladina tawwaru suwara a radu zalika wa min daga cikin fa'idodin wannan kisa zannuhum mutanen sun yi zaton annal al'ulama a lalle malamai allabi da sauwar suwara wa'annan da sun gaba wasu nan aradu zalika shirka suka ne a yi da kuma ceto inda duk na ta taho wato zaton da aka wa wanda ya kawo ta ba a yi mai zaton da ya kamata a yi mai zaton da aka yi mai wanda bai kamata ba marmakon su yi zaton malaman gaga abin da ya sa sun kai hoton to ba su wannan zaton zaton shiri suka cewa ai sai hotunan don bidar ceto ga masu hotunan ba su cewa sun yi shi don abin nan su rika tunawa da su su bauta wa Allah ba su bauta musu ba su cewa haka kuma shi ɗan bai gwada musu haka wamina daga ciki a tasirihu akwai bayyanawa bi na lam tu umar hatta da biyan ilmi kamar wada muka karanto kinta a can baya ya bayyana cewa ba a bautawa ma kan ba hatta da biyan ilmi hotunan da an kai ba a bautawa hotunan ba hatta da biyan ilmi sai da aka mance da ilmi wato sai baya an mance da ilimi malamai suna ta mutuwa malamai suna ta mutuwa to da da ilimi ya yi nisa amince da shi wa biya ma'arifatu kadar wujudihi wa madarratu faqadi wa biya cikin wannan akwai ma'arifatu kadar wujudihi sanin gwargwadon samuwa ta shi ilimin wa madarratu faqadi da rashin kuma da cutawar rashin ilimi don kun ga da akwai ilimi kun ga ilimi ya inwani ya hana abota wani wanda ba Allah kun ga wannan ya nuna ƙaddara wujudi darajar samuwar ilimi da an ka kasance babu ilimi ko kun ga abin da ya guda ɗaya gudana wa mudarratu faƙari kun ga cutar da ta faru saboda rashi ne saboda haka shi ilimi kullun kullun ilimi ɗaya akwai shi to akwai alheri in kun babu shi akwai sharri shi yasa kun ka ga kuna ganin abin nan da nika ta magana a kai ne kuna ganin a wawwasa makarancin nan gari aka ta tsala kuɗi gare su na asiri kuna gani ne a wawwasa hanya ce shi ɗaya ya hito da ita wanda za a hana ilimi da ita duk wanda mutum yake da masira, babu islamiyyar da ka ɗauka ta kyauta to in bai da kuɗi ba ya yi kaka ya zai samu ilimi to duk ba wani hanya ce ta shidan ai kun ga har da ilimin zamani da mai amfani kuna ganin yadda shi ɗan ya kewayo sai ya haɗa kai da malamin makarantun da ya ce a makarantar sai ai ji. ɗalibai kawai sun ka sun ka wasu duk sun shiga duk abubuwan gara aka yi sai ji an ce matasa na wani bai dawowa ko an dawo makaranta ba ya samu guwa sana'a ya tuni saboda da yana makaranta gwamnati da baya ta kola shi uba ne ya aiko mai da kudi da abinci yanzu da babu uba ne da ya aiko mai gwamnati ba ta bashi shi ka bada da kai to duk shaɗi na na shida amma da yake mai yawan malaman Najeriya mai yawan masu kudin Najeriya mai yawan jama'ar Najeriya ba addinin su suka jibi ba sai ka ji ana cewa ai daidai na yi haka daidai na yi haka ne, ba dai shi ya kai ɗanin ƙasashen waje ba sai ɗan naka ya dawo in ƙasar ta ɓaci kaga in zaman na yiwa gare shi da daɗi to duk mutane ba su dubi abin da wane su. sai kawai ibin maslaha ta kai kawai idan malami ya yi ilimi ya dawo maslaha kai ne dai ka umari shi, shi abada shiri ba ba abada shiri ba kuma Allah ma ba zai kyale shi ba nan gaba sai ya samu matsala nan gaba sai ya samu matsala kuma Allah ba zai taimake shi da Allah ya ce albukara wa iyali talakawa iyali nana ba ka ta waka kai don hanya kashe iyali mutum ka ce ya ba iyali ne ya dawo gare kai kare ka ka san bai yiwa to duka ta gaya muku ta gaya muku muka yi kuna kallon hadin ya malam Allah malam bai san sha'anin zamanin gaba wallahi su malam wasu mutane na na ai duk muna jin kwari wasu mutane na na dore su ba su ha abin da ka gudana yanzu ba wai na dore muke eh sun sani a ta yin sai mutu ya haɗa cikin matsala sannan ya labaru ya tawayen yanzu ya san na dore na da umarni to jama'a ku lura da irin waɗannan abubuwa ku dan kadibin addinin ku ku dibi maslaha ku dibi maslahar jama'a duk son kai shi na ya kawo duk abubuwan da ake cikin su Yin an kai magana bai ga lahi ne ya kama bashin gwamnati rada gwamnati ta samu da abin da ta bashi sannan ya dawo ya dora kwakwari ma yana in yana gyare-gyare wamina daga cikin fa'idodin wannan isa sababu faƙadil ilimi motul ulama dalilin da ka sa a rasa ilimi in mayan malamai sun ka mutu da mayan malamai sun mutu da da ilimi ya kare intaha iyakar bayanan malami kenan bi ma'ana da ma'anar wannan bayani wani na shiddata wa alhalki bal daruratu wa ila risala daga cikin fa'idodin wannan kisa akwai tsananin bukatuwa ga halittun Allah bal daruratu a alalura kuma, suna da tsananin bukata ila risala ga dawowa ga manzancin Allah wato sunna wa anna daruratuhum ilayha buqata suga bi sunna ashad ta sa'i tsanani wa adamu ta girma min daruratin ila ta'ami wa sharabi sai daga darurar su ta abinci da abin sha in sun gari wa mina raddu ala man yuqaddimu shubahati cikin wannan kissa akwai yin raddi ga wanda ke gabatar da bin shubaha allati eh, yusammiha aqaliya to wanda suke ce ma hankali akaliya abin nan akaliya alama ja'a suna gabatar da ita bisa ga abin da zo min inda Allah daga wurin Allah ku dibe mu da yawa ku gani sai mutum ya zo da matsala a kawo mai nasuki a mai kaza sai ya fara bibin tofa ai ana yin kaza don matsala ai mu ma don matsala mu kai ya gabatar da hankali ne da magana hankali ne alama ja amin indila akan abin da ya zo daga wurin Allah da anna zalika a wuka mushiriki na fi shirki don wannan shi ya fara mashirai ga shirka inda sun bi nasi duk ba su zama mashirai to ku dibe mu ku gani yanzu wai wanda ya ce wajen wa wai har yanzu ba ba irin wa'azin gaba aka ce wani irin wa'azi su ji ana ta kawo ayoyi da hadisi ina ina wannan kabiwa yanzu wai ana ta kawo ayoyi da hadisi wai ina wannan kabiwa yanzu wai har yanzu ba a bar irin wannan wa'azi ba misalai za a kai Allah ya gafarta mai zana. malami ya taho wajen mukabala da yara ne sun ka ɗauko littattafai babu yan bara da ita zai gudu ma malami na gaskiya tsakani da Allah malami na amma wani ra'ayi ya kasan ya kari da ilimi amma kuma ya saba musulma malam sai da ya karance karance na ya gama sai malam mai wada mai jayayya da shi sai ya عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر سيما لم يفعل ya ji an gama da shi in annabi na magana a ci ba a magana abubakar ba a magana umar to in annabi na magana ta wa za a yi malam haka an kai an tattarin da malamin an ka ƙara mai da magana ta biyu bayan kawo wannan hadisin wannan ahmad bin hanbal ya ce ajibtu li qaumin sami'ul haditha wa arabu al-isnada thumma yadhhabuna ila ra'yi sufyan yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim shi ahmad bin hanbali tabi'i ne sufiyanu a sauri ta tabi'i nan yace yi mamaki ga mutanen da aka jan hadisi sun san hadisun wa arabul da sun san hadisani ne ingatacce na sun bayyana na ila ra'ayi sufiyan sannan su kai ga ra'ayi sufiyan sufiyan ga shugaban maza na kama shugaban ba maliki sai ya ikita bashi yace fal yakhzaril ladina kalibu an amri wa'annan da ka saba mu umannan annabi su ji tsoron an tusi ba wa fitinatu kada fitina ta same su Ya ce wal fitinatu ashirku ayu wa azaban alimun ko azaba mai rasu ya share ku malam malamin nan ya yi magana ya sake magana da kai yi amma dai magana cikin rauni ya yi ta man kala ana muminin fahuwa kafirun to ku yan zala kuna cewa ku mu'mine ne hadisi ya ce man kala ana muminin fahuwa kafirun nan take wani ya tashi ce ai wannan kasan ba annabi ya faɗi ba kuma sannan wanda ya faɗe ta shi ma magana ce mai rauni ya ce gaskiya na malam ya ce gaskiya na shi kenan bai bi izala ba amma dai bai bai sai jariya da mutu to kai yanzu ka zo naka kwashe kwashe eh, in ko na yanzu na dole ya shiru a yanzu ku kuka bude hanya a yanzu kun gabo da hanya yanzu kun gabo da hanya bide a kowace yi da kuwa kai in ka kawo mai wannan shi ko ya diba ya kawo ce to ku da kun ka ce kaza ma in ka azama ya kawo lasa shi azama don kun kaga ya kaga in dai kagawa ka sa a dora mutum kawo lasa to kun kaga sai a kaka ce ba kai ka kaga to yaran ku sun ka kaga ni da ba ku yi hada da ba saboda to wannan matsaloli na waɗanda a mahiya an da wari eh, wato kamar fa'ida ta gaba ce wadda mun ka ambata wato abin nan imani yana rauni cikin zuciya barna tana karuwa cikin zuciya shi na ake ko magabata da kunka ka ganewa Allah ya tabbatar da su a sun ibada da kyau ciki akwai abu biyu har uku wa'anda suna kwai rike su bai koma baya na farko sallah inna salata tanha anil fashai wal munkar wala تتبعوا ce da فانه ta بالفحشاء والمنكر ina ya muru bil fasha wal munkar shi shaidan kan hanyoyi ne yana umarni da alfasha da yawan sallah shi ko yawaita sallah ita ko hana alfasha da munkari da kai shi ko sai da aiki ne kenan saboda haka fada ku kai da kai da shi kun ka ce ba da kyau na biyu azumi annabi ya ce abin na abin na fa inda sauma junnatu lalle azumi garkuwa na shi zai zama garkuwa ta junnati a hadiku kamar garkuwa ɗayan kuminar fitar yadda kake sa garkuwa wajen yaki, ka hana makiya su kawo gari ka haka azumi kun ce wai bid'a na yi ne da yawa shedan sai da ya gama da ku ta hanyar da za ku ci shi da yaki hanya ta uku yawan zikirin Allah Allah ya ce faskuru ne a kun ce yawan zikiri bid'a to waɗanga wuri nan na kun kaka da shedan to yanzu tun da ya samu ya raba ku da su ai ba ku ba ku da wai kasuwa tun da ya raba ku da su magabata suna sun karike har sun karike kuma idan lalata ta so haka nan an karike an karike yanzu kun ce duk ba su da kyau yaro ma in yaga kana in yaga kana yawan yawan sallah ma ta yake eh, bacin kama yake saboda yayi karatu ga mugun da yayi karatu ga mugun da ya nuna mai haka wannan ita ce babban matsala wanda muka fama da ita shi yasa kuwa ga duk abubuwan da an gaya ne don Allah mai yawa har wai wani malami wai ya buɗe baki wai kuma wai ahli sunna na ya ce duk yariyar da duk wanda ka ba ya bai ta huwa hira bai ba ta kaya an shaɗe ya kamar waje hmm. malami na wa'azi na ya kai mata na ya tara ya musu wa'azi so da yin jiri su lalace malami na kuma mata na ya tara wai duk wanda an ka tsaye zuwa miki in bai ta ruwa ta shi ya ba da kuɗi to marowaci na kasa kai mai ba mutuwa kware na. wato yana ne duk wanda ya ce da sunan annabi ya yi wanda annabi ya aure ba a ba shi aure zai dan bida kuma wa'azi na ya kai yanzu matan nan suna nan yana faɗa musu abin da suka so gobe da wani abin da yake bai ba ta kuɗi ba ce ba ta so a ce ba a ce ba a wani wani ya ta ta yi islamiyya Allah la ta Thank <laughs> you. kani in dai game da tiwa na ni da kaina na ji malamin da kawo azi yana a tiwa sunna annabita. amma ina koke bakin gidana zaune sai na ji shi ya wa'azi gabas ga gidana na ji sun a wani taron walima sai na ji yana cewa tiwa bid'a ta da an ka gama sai ni kira almajirai ne ya an ka yi suka ci. dama wata yarinya ta ya da kuma an yi auren satin gare wuce saboda yana bidar ta yake sunna ta yanzu da ya gama ya ce bid'a ta shi Allah bai gani ne hala Allah bai san shi ba shi da ko ganin malaman ku duk ga wasu na walakanci Allah ya san babu komai cikin zukatan su rabe dai suke da izala banda na kasu babu abin da suka kawo masu yi. wa alaikum assalam kai mutum eh, ana bidan mata tana ganin masu bidan mata yan bidi'a sai suna tabawa garkar su ta ana ana tabi kuma ko da bakwai ko da kwana uku ya ba da wani abin da ya tara ya to ka ga tuwa in an ka tara mata kaya sai ta tashi gaba sai ta zubo baya to shi ko in yayo da ya sai ya zo da Thank you. to duk ga abubuwa da kun ka gani jihin tunan ƙasar ga suna suna raina kai ka bi nan ka ce na a gabas an faɗa ma tsakani da Allah ga gabas nan ka ce na a gabas shi ko wani wanda yake da nashi ra'ayi bayanin naka shi ko ya taso yake nan da kace gabar na ba gabar na ba ga gabar sai ko gore kai shi na ya kawo ita nan Najeriya wannan inda malamai sun tsaya wuri guda wadda ake nan da mara gaskiya mara gaskiya na masu gaskiya na na masu gaskiya su saboda haka kokari suka su jawo mara gaskiya duk da haka zai ba kowa ya to ya kwaso rashin gaskiya kowa ya to ya kwaso rashin gaskiya kuma ba mai saurari a yi mai magana a to aka yi wani ko rashin koya ko rashin imani ne ka yi ba shari'an nan ta ta sa ya kyale ka ba don da ita da Allah ya kare ta Allah ya kare wa mina mudarratu takalidi daga ciki akwai cutarwa ta gargajiya wa kaifa ala bi ali yadda al'arada abin nan ala ya dawo bi ali gargajiya ya dawo da masu shi ilal muruki min al-islam zuwa ga hitowa daga musulunci kadan kadan ai ya fitar da su mun san gargajiya mutum ya ce abin da ya dace uwaye na yi da kakanni ko ya isko ni na na iske shi ne to ai shi na ya kai su ga kafircin ga wasu tsohon suna bauta goma ba su kuma sai fi to wannan fa'idodi kaɗan daga cikin fa'idodin da ke cikin wannan shekaki kuma da ƙarshen fa'idodin nan za mu kwana insha Allah Allah ya ce mu ke mu da mu da ku Allah ya kare mana imanin Allah ya kare mana aqidar Allah ya kare mana addinin Allah ya kare mana mutuncin Allah ka zaunar da Najeriya lafiya matasan Najeriya Allah ka shirya ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya Allah ka shirya malamun Allah ka shirya malamun Allah ka shirya maka shirya Allah ka shirya maka shirya ka sa mai karshe mai kyau ka shirya mana iyanmu ka wake muka wake mana iyalin muka wake mana zuriyar ka sa aljanna makomanmu ya mata ka ba mu dukkan kwana nan wuri nan za kwana da littafi ya yi ta wata abubuwa da yawa kuma da hankali da abubuwan da su suna da shiga a biyu da a cikin su ku ga shirin da kun da aka kafa su su sauke ne da gudu da yawa ta yi mawa a kan makaratu karin